a dalilin tsufa baka azumi khalas sai ka ciyar to don me aka tara adadi kwanaki ashirin baku ciyar ba dan me waɗanda ainihin za a ciyar da su bashi ne a ba su abincin kalima ta ta'akhar na biyu na uku a shirin tinkarar ramadan duk abin da ka san kana yi ba daidai ba nake ba daidai ba mu ba su wallahi babban abokin gaban mutum daga ciki akwai sabo abokan gaba guda hudu ne shedan zuciya la'amaratun bisu hmm? aikin sako miyagun abokanai da kuma zamantakewa mara kyau kenan guda biyar abokanan gaban mutum shedan son zuciya aikin sako wake kawo shedan miyagun abokanai da kuma abinda suka kira negative societal influence tasiri mara kyau na zamantakewa don haka maza-maza ka rama abinda ka san ake bin kana rama ba ko rama ko cirwa na uku ko in ce na uku na ce ka nisanci sabo na hudu miyagun abokanai abokanai iri uku akwai abokin da yake kamar kamar iska ne kamar numfashi nake so na ci kana bukatar shi zo mu je mu bi Allah a wani ka rike shi zo mu je neman halaka rike shi akwai abokin da yake da kasan ainihin magani ne ba ka bukatar magani sai lokacin bukata tura kan ce a friend in need is a friend in need to shine irin akwai kuma abokin da ke kamar kanjamo ne ba ka bukatar shi ciwo ne zai iya kashe ma aboki naira dubu biyar ya sha giya amma ba zai bashi naira ya dare ci abinci ba bisal qarin sirri irin abokin ko kawa ta kai ki ta baro ki to ka kiyaye ka nisance su na uku a matsayin tattali saboda zuwan ramadan gyara niyya rama ibada da kamanta baka yi ba nisanta sabo mhm, nisanta miyagun abokanai na biyar in ban manci lissafin ba ta karatun ƙur'ani yi wallah ganin cewa watan ƙur'anin gashi nan ko a suna sun yi kama da juna su yi da suke da nu'ara a ƙarfi cikin sunayen ina tsammani sha'aban ramadan gamin ana cewa rajaban ana ce muharraman muharram ikon Allah sai suka yi kama hatta wajen configuration na sunan sha'abanu ramadanu kenan suna da ainihin zumunta to an ce magabata sun kasance in sha'aban ya tsaya sukan ƙara ninka karatun ƙur'ani har ana kiran sha'aban shaharul ƙura labari ya ishe min daga majiya mai ƙarfi limaman harami tare da ƙarfin haddarsu idan sha'aban ya yi dagewa suke ana cewa muraja ana ta musamman saboda za a tsayuwar dare Allah ka ba mu to ina kira mu kamanta wannan na shida wato yawan azumi a watan sha'aba yanzu muna nawa ga sha'aba ne yau na tsammanin 25 biyar yau biyar? to nawa ka azumta kai wasu suna wasu musulmi sun kwana ɗaya ba ni ba na ce da ke dole ba ne ni to amma tuwon girma mai shi nama na nan shi take cewa annabi ya kasance yana azumin shi a ban duka ta ce illa kalila to in kai ashirin da bai sai ka huta shi ne kalilan ɗinka amma albishirinka in ma kai sha shida sha hudu rige kalilan ne amma ka san kai kalilancinka yana da yawa in ka kamanta da wanda ya bar biyar Allah ka sa mun yi karɓaɓɓen ibada karɓaɓɓiya wannan kenan sannan na bakwai ko kuma na shida kiyamun lai ta yi cikin dare ka yi ibada maza maza don kafar ta saba da tsayuwa jikin ya saba na'am zuciyar ta dake duk sanyi ka tsaya kana fa neman aljanna ne duniya ka sha wahala ka biya kuɗi ka je china a tsere ka airport a dinga bincike irin na kwale ma ka je neman halal to rafa. Na yi rafa. bari in wahala a kanta Allah ka yassare mana na bakwai ko na takwas yana daga cikin kintsi saboda zuwa ramadan ka saba da sadaka wallahi malam ko da kosai ne ka yaga ka bayar ka ji kunyar ba da kankane hanawar ta fi kankanin kuma kankanta a lokaci guda ai da karo karo giwa ta fi dangi wannan kaɗan kenan cikin abin da faɗin mu ta ƙunsa ‘yan uwa masu daraja da kuma albarka ramadan ya karatu mu zamanto mun canza ya Allah roƙonka muke ya Allah ga watan alkhairi ya tinkaro ka sa mu shige cikin alkhairi mu fice cikin alkhairi ka wanzar da mu cikin ma'abota alkhairi abadan ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun baqara aya 183 kenan ashe hikimar wajabta azumi dan a san mata kawa ne malaka ta takawa to ita takawa in ka same ta ai ba bayan ramadan sai ka ba in abin ya ci gaba da binka duk ɗalibin da ya je karanta wani course a jami'a ya karanta economics misali misali sunan shi economics har ya mutu ashe tasirin karatun yana bin shi ke in ka karanta medicine duk filin da ka karanta health environment environmental health kaza kaza doctor anthropology nephrology sunan ka da sunan course ɗinka ashe tasirin karatunka yana jinka to ita ma ramadan jami'a ce jami'a ce ramadaniya ilahiyya kuma rabbaniya to in ka fito daga jami'a ramadaniya tasirin ya kamata ya dinga binka har abada da yace la'allakum tattaqu abin sunan da kyau Sura ga azumi na ya karo. mu yi shiri mu yi kinsi wannan kenan Lokaci na wato Allah muna gode maka da kake ƙara tona asirin munafukai munafikai kafiran duniya kuna zagin musulmi ai musulmi na auren mata ƙanana 'yan ƙaramin shekaru sai ga wani tsibiri wishi little saint na wani ja'irin kafiri ba masu faɗi suna shi ma kwata-kwata a mimbari amma an faɗi mai fir'auna ai saboda Allah ne ya la'anci su shi mana la'anan ne wishi Epstein Jeffrey ba Amerika a florida sai ga tsibiri fayil-fayil na abin kunya wajen miliyan uku yara ƙanana 'yan shekara shauru suke alfasha da su da manya-manyan shugabannin duniya ba ma wannan ba haddacin namun mutum tsofarwa babu daɗin ji babu daɗin ji waya yi kenan masu ci gaba kenan hmm. enlightened here. Ko? Civilized world. Dabbobi wahush. Har kuke da magana ko kalli musulunci fi magana? Daga shi na Allah ya tona asirin ku. Haka Allah ke yakin nai. Ƙwaƙwayewa suke duk kafofin yada labaran duniya munafakai su a ah, ko da aka ga shugabanni ba fa ba bane me ya kai ka na shiga ban ba ba ta fi da barawo shi yasa a musulunci duk abin mutunci kake sai na yana cewa man wada a nafsahu mawdi'at tuhumati fala yalumanna man afa adhanna bihi duk wanda ya kai kanshi wurin tuhuma kare zargi kowa in an mishi bakar tuhuma kaddara Allah ke a ce malam ya fito daga gidan giya ce jama'a da na je karantar da Qur'ani a ce malam gidan giya kar makalla gidan giya ji waje amince da kai in wani sha giya teban kora ya maka maka mari ya san malam ne man wada'a nafsahu mawdi'at tuhumati fala yalumanna man asa'a dhanna bih qalahu ali Allah ka kiyashe mu wannan kadan kenan fa Allah ne ke tona asirin su tsokaci na biyu masu event center wannan lecture ya kamata musamman akan waɗannan iventoci na santoci da ake yi e babu laifi a shir idan santa an yi aure amma ku kiyaye abubuwa na sabon Allah fatawan manyan malamin shi ne waɗannan ciba suna kiransu hafalatul munasaba hmm? to amma ta je a yi kudi-kudi ne maza da mata a yi rawa a sabi Allah to da wannan haramun kusan da wannan na biyu duk wanda ke don tambaya aka yi mana malam ni sana'a nake yi kafinta ne ni zan iya zuwa misali coci ko gidan giya na gyara musu ni fa aiki kawai ke. na ce yana ai kayi laifi ai kayi laifi a ƙashin gaskiya ma ka ɗauki wani ka kai shi coci ya ibada haɗarin ya fi wallahi gara ka ɗauki karuwa a yi ƙwarai kuwa saboda wal fitnatu ashaddu min al a wata aya akbaru min al shi wancan zai je zage, Allah ya ita wannan sabo za ta yi ba ka yi ba wani akwai kuma kace ai ne ina sayar da dawa ne kawai amma kuma ana burkutu da dawa yau ai kai laifi ai inda har ka sani mu kiyaye na yara ba a mata wasa abinda baka sani ba ka sani ba aikinka ne kake yi misali ka san shari'a bata hana ka niki da kowa ba amma muddin ka san sabon Allah zai da abu din kaki ومن يتق الله يجعل له مخرجا اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا اللهم بلغنا رمضان اللهم لا تجعلنا رمضانيين فقط ولكن ربانيين اللهم مد لنا أوقاتنا